السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له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 sha shida ga watan sha ɗaya watan zurƙada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da hudu ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara shida. allah ya sake hada ma wannan lokaci da wannan masallaci masu albarka domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin iftida'us siratul mustaqim wallafar babban malami ibnu taymiya ahmad bin Abdulhalim. halim da tsokaci da muke gani na babban malami Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansu gaba daya mu ma Allah ya ji kanmu muna cikin fasli na sha uku wanda yake magana akan azumin ranekun idin arna ranekun idin da ba na musulunci ba ko da ko musulmai suke yin wannan abin to kai kuma matsayinka na ahlus sunna sai ka ce bari ka saba musu su suna biki kai bari ka yi azumi ta wannan haramun ne an gane shi ne malaman suke ta bayani za mu tsaya inda malayi kawo maganar al'asram ce wahtaj al'asramu bi ma dalla min nususil mutawatira ala saumi yau misal imamul imam asram ya kafa hujja da abin da ya nuni na daga nasosi wanda suke masu tarin yawa bisa azimtar ranar asabar dama ita ce matsalar da muka tattauna hukuncin yin azumin nafila ranar asabar za mu tashi inda mala ya ce wala yi kalu shafi 223 faƙara ta bakwai daga sama da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace Malam yace wala yuqalu ba za a ce yuhmalu an-nahyu ala ifradihi za a dauki hanin ne a bisa kebe ranar asabar din kawai da yin azumi ba li'anna lafzahu saboda lafazin hadisin la tasumu yawm as-sabti illa maftur alaykum kada ku ayi azumi ranar asabar sai cikin azumin da aka farlanta a kanku to kaga ba za ta yi ana nufin togaciya ba ne kawai na'u dalilu tanawul togaciyar da ya ce illa fi mafsuri alaikum shi ne dalilin da yake nuna azumin ya haɗa kowanne azumi ma'ana ka azumci ne gabanin asabar ko yi ne a bayanta in dai azumin nafila ne karkai, yi rana asabar ne abin da da haka masu cewa ana nufin a keɓe ranar asabar kawai da yin azumi wannan magana tasu ba daidai take ba هذا يكتبي أن الحديث يعم ala kulle waje وجه wannan ina nuna ina hukunta cewa hadisin na game hukuncin yin azumi ne ranar asabar ta kowace fuska inda na nafila ne وإلا ba بهكبا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى inda ana nufin a ce za a keɓe ran asabar ko ana hani ne ga barin keɓe ranar asabar da yin azumi kaɗai na nafila to da azumin farin bai shigo ba a wajen togaciyar amma sai manzana ce sai dai cikin abin da aka farlanta a kan wayanna hula ifrada fi da haka wancan bayani babu ran asabar din azumi a cikinsa fastisna'uhu dalilun ala dukuli gairi da haka da aka ce in banda azumin farilla hujja ce da cewa an keɓe waninsa da khilafi yawmin juma'a sabanin ranar juma'a bayanna hu bayyana annahu inna ma nuhiya an ifradi saboda shi a ciki an yi bayanin ko bayyana ya bayyana sallallahu alaihi wasallam annahu in ma naha an abinda yake nufi da hana azumi ranar juma'a a keberan juma'a kawai da yin azumi an gane ku وعلى هذا تبصونا فيكون الحديث إما إشارة إما شاذا غير محفوظ وأن حديث ليس لا تصوموا يوم السبت إلا فيما zai عليكم ko dai hadisi ne نشاذ ba mahfuz bane ne. shaz huwa ma huwa ma rawahu thiqa mukhalifan lima rawahu thiqatu aw al-awsaq hadisi shaz shine hadisin da amintacce ne rawaito shi amma ya sabawa amintattu kamar sa ko wanda ya fi shi aminci to da haka shi ba zai amfani da maganarsa ba sai amfani da maganar amintattu ko maganar wanda ya fi shi aminci shi al-mahfuz huwa ma rawahu al-awsaq aw istiqatu mukhalifan lima rawahu istiqa shine hadisin da mafi aminci ko amintatu suka ruwaito suka saba amintacci to daka hadisin shi za a yi shi daka hadisin da izo cewa kar ai azumi ranar asabar sai azumin farilla hadisi ni sha shi hadisi sha ba ta ɓangaren ingancinsa yake da rauni ba ta ɓangaren applying a yi aiki da shi na yake da rauni an fahimta to kaga yanzu mutane suna gina rayuwa da yawa ta addini akan irin wannan don ba da misali kawai za ka ga mutane har mutum nasiha zai maka in ya kana taswihi kana kirga da hannun dama da hannun hagu sai ai annabi da hannun dama kawai ke sai ka ce bishin juwa sai shi hata ai hadisi ya zo a ya kiduhu biya mini ina yi ne da hannunsa na dama sai ka ce da shi to wannan hadisin hadisi ne sha saboda mutane biyar suka ruwaito wannan hadisin kuma duk matsayinsu ɗaya daya ya su ya ce biye da ɗaya ya zo ya ce biya mini. to da haka malamai masu bibiya da bin diddigi da tantancewa da suka kalli hadisan sai suka ce to keɓewa da hannun dama babu dalili ba hujjar da za a ce an keɓe tasbihi da hannun dama kaɗai a ce da shi za a ringa yin tasbihi in eh, wani sai tashi sai ce da kayi ga hadisin na naisha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kullihi annabi ina so irin ga yin abu hannun dama wajen bayar eh, wajen taje kansa wajen sa takalminsa wajen ainihin cin abincinsa wajen bayarwarsa wajen karɓarsa wajen karɓarsa duk wanda wajen tsarkinsa alwala da sauransu ta ce har a cikin dukkanin al'amuran duk wani sha'ani nasa yana sai fara da hannun dama sai to wannan shi ma babu hujja ciki saboda ya fara da hannun dama wannan bai hana ce ya shiga da hannun hagu ba ko wani ya taje bangaren kansa na dama baya taje na hagu kaga wannan ya zama babu hujja ce in ya fara sa takalminsa na dama ina sai tafi da takalmi ɗaya ko biyun yake sa ah, wanne yake fara sawa dama yake fara sawa to kuma in kanzu ta fi sha'anihi kullihi wajen cirewa dama yake fara cirewa ko hagu wajen shiga ban ɗaki da dama yake fara shiga ko da hagu to kenan wannan hadisin sake bashi babu hujja a sa ta cewa sai a kafa hujja da shi a ce za a yi tasbihi da hannun dama kawai abin da ake cewa shine duk abin da yake ana yi dama da hagu to annabi yana fara da dama sannan ya cire ya kare da hagu sai a wadansu matsaloli wajen shiga ban ɗaki kaga yana fara shiga da kafar hagu wajen fita yana fara fita da kafar dama kaga waɗannan wannan matsala ce khassa wajen kaza ina fara da hagu amma a abubuwan da ba a haɗa dama da hagu a cikinsu to wannan kuma hukunci ne zaunanne kamar da ya ce karkaci da hannunka na hagu shaidan shi yake ci da hannun hagu karkasha da hannun hagu shaidan ke sha da hannun hagu karka bayar da hannun hagu shaidan yake bayarwa da hannun hagu karka karba da hannun hagu shaidan yake karba da hannun hagu to kaga wadannan kuma wasaloli ne mai kebantattu in ka tashi ka ci da hannun dama ka sha da hannun dama ka bayar da hannun dama ka karba da hannun dama to wannan kaga wadannan matsaloli ne an keɓe ba a son ka hada dama da hagu a cikinsu an fahimta to da haka hadisi da za ka ga mutum har nasiha zai maka ai gashi gashi gashi sai ka ce to wannan hadisin hadisi ne sha'ar babu kuma hujja a cikin sauran hadisai da suke nuna farawa da hannun dama ko a yi dama sannan a zo hagu sai ka ce kenan abin da ake cewa shi tasbihi in za ka yi ka yi shi da hannun dama da hannu shi ne ifi ya biyadihi ina yi ne da hannunsa karka ce ka riki tarbi karka ce ka riki wasu tsakon kwani ko kaza ko kaza cikakkiyar sunna ita ce ka yi lissafi ka yi da hannunka na dama ita ce cikakkiyar sunna to wani sai ce da kai to ai daga cikin hujjar ma ai wannan abin nan gaba-gaba ko na hannu in kai ka kuma yi kai guda ɗaya shi kenan don kuma aka ce to ai na hagu ma haka yi shi na hagun don me aka yi shi Eh. shi na hagun wannan gabai da suke hannun dama ba irin su ne hannun hagu ba in ka kirga sha biyar a dama ba za ka kirga sha biyar a hagu ba to suna na hagu an yi su ne saboda kada ce dama ba ta da kishiya shi sa Allah ya mata kishiya amma ba fa'ida to kuma sannan haka ma yake kirga tasbihin matsaloli ne da kamata ya sai mutum sai tsefe su shi ta zai mutane kawai abin da ake cewa ka dai kirga uku. amma sunnar ma cikakke sunna kan dan yatsan ake kirga ba gaban bane kan ne haka haka haka haka haka haka haka haka haka haka kai goma kenan kan ɗan yatsan su ake anamil ɗin kenan su ne al'almun an fahimta to dai irin waɗannan matsalin suna nan sai ka samu sai mutum ya zo ya abin annabi sallah ko mala'iku suna tasbihi ko suna nema hannu bangaren dama na sahu gafara sai mutum sai koyaushe sai zo masallacin shi kare amma sai koma bangaren dama ya tsaya ba shi ne ba haka ake yin sahu ba sahu ana farawa ne daga tsakiyar liman su waɗannan da suke tsakiyar liman duk sanda ka fi kusa da liman a sahu ka wannan darajar ta kusancin ta fi kuma ko'ina kake a ɓangaren kanari in ka zo wajen mutane za ku gaisa sai ka mutum ya ce barin fara da dama a'a ba daman ka kai da ka zo ba daman shugaban wurin wanda yake jagora wurin shi magana ba kai da ka zo ba da ka zo waye shugaba a wurin wane ne to shi za ka je ka fara gaisa da shi to kuma sai ka yi dama daman sa har ka zaɓe an fahimta amma mutum sai ya zo shugaban yana miƙa masa hannu yadda barin faro daga dama ko sai kama hannun shugaban da hagu ya rike ƙungar rashin ladabi kenan ko barin faro daga dama a'a daman shi shugaban ake in ka zo shi shugaban wurin shi za ka fara gaisawa da shi to sannan sai ka bi damansa ba daman ka ba Allah ya sa mu dace to waɗannan matsalolin dai suna da suna da yawa to da haka ya ce wannan hadisin ko dai a ce hadisi ne sha an gane ku wa imma mansuhan ko kuma ya zamanto an shafe hukuncinsa wa hadhihi tariqatu qudama ashabi ahmad alladhina sahibuhu kal asrami wa abi daud wannan ita ce fahimta tsohuwar fahimta ta ita ce fahimtar magabatan manyan almajiran imamu ahmad bin hanbal waɗanda suka zauna da shi suka ɗauki karatu a wajensa kal asram wa abi daud kamar imam al asram da abi daud an gane shi abu dawud da ya ruwaito hadisi to kun ga wannan ina nuna maka kuma cewa shi ilimi koyansa ake yi an gani koyan ilimi kawai on the air haka korun zai ka zo sai don kayan kana da wasu mabade da wasu abin da ka rike na ilimi sai ka ɗauki kuma littafi kana fassarawa gwargwadon wancan a sai ka je gaban malam kuma an gani sai ka je gaban malam daga sai ka je malam wani ina da malamai 80 ina da malamai 100 ina da malamai 200 ina yawan malaman ina da taminin ingancin ilimi ke ku duba malam bin usaimin a nan ƙasa a sharhi ya yi wata magana ta halin shekhu bin usaimin rahimahullah ala kulli hal to da ko ne ta'alimu rahimahullahu jayyid wannan bayani da ibnu taymiya yayi bayani ne mai kyau haza wannan kenan lakin yuqal sai dai ake hatta law faradna annahu dalla 'ala al-umumi fala dallati 'ala annahu ma'a ghayrihi qad hadha hadisan da mu dauka cewa har mu dauka mu ma kaddara cewa hadisin ya yi nuni ne a kan gamewar to amma hadisan da suka zo suka nuna a kan cewa za a azumce shi tare da waninsa suna ba da fa'idar wannan tuƙayyidu hazar umum suna iyakance wannan gamewar wani haza kanin mashuru fil mazhab an na siyama mai sabti jaizun da aka abin da yake mafi shuhura a mazhabi ina nufin na hanabila ne halaccin yin azumi rana asabar idza qurina ma'ahu ghayruhu in an yi shi tare da wata rana ta daban wa annal makruha abinda aka aka karhanta huwa eh, ifraduhu shine mutum ya azumi rana asabar kadai lakin idza qulna bima ya shaykh yabqa al hadithu imma mansuhan wa imma shadhan amma in muka tafi a wannan fahimta ta ibnu Taimiyya, to hadisin zai wanzu ko da ce hadisi ne an shafe shi ko kuma ce hadisi ne da ya yi fitar kafa wanda ya rueto shi ya saba wa wanda suka fi shi aminci ko wanda ya fi shi aminci wa haza yadullu lana ala fa'idatin muhimma wannan ina nuna mana wata fa'ida mai muhimmanci fi ilmin musala a ilimin musalul hadisi. أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد رواه بعضهم على وجه ورواه آخرون على وجه آخر da aka ce hadisi yana iya zama sha wannan ba sharaɗi ba ne cewa sai an samu shuzuz ɗin a wani hadisi daban wasu sun roto shi ta wata fuska a hadisi guda ɗaya a ce wasu roto shi ta wata fuska wasu kuma sun roto shi ta wata fuska daban wannan shuzuz da kare kunu fil hukumi bi qat'i an-nazri an al-hadith ana samun shuzuz a cikin hukunci na hadisin ba tare da kallon hadisin a sanadinsa ba wa haɗi fa’idatun muhimma wannan ku fa'ida ce mai muhimmanci mutane da yawa sun ɗauka dauka aika za a bayanai muku bayani ko ka iya samun hadisi sha ingantacce ne amma ba za a aiki da shi ba an gani ingantacce ne amma ba za a aiki da shi ba saboda me ya saba wa hadisai ingantattu an fahimta da haka idan ka zo kana yi kai inda ya saba wa mutane ko ya saba hadisin ya saba wa waɗancan ruwayoyi to kai ma a cikin mutane sai ka saba wa mai shi ne za a ce ai wani wuye shani ne da shi a bauɗe shi kullum an fahimta ta da in ka je ka saurare shi za ka ga yana da gaskiya yana da gaskiya bauɗewar da ya yi a kan gaskiya yake to amma ba abin da ya kamata ya yi ba kenan an fahimta ko da yana da gaskiya amma ba abin da ya kamata ya bake don kana iya samun mutane guda biyu ko uku ko ka samu fiye da mutum biyu mutane biyu su fahimci wani abu sai su tafi a kansa mutum ɗaya kuma ya fahimci wani abu ya tafi a kansa to ba ana cewa lallai waɗancan guda biyu sun fahimtar su ita ce daidai ba amma fahimtar su ta fi kusa da daidai akan fahimtar mutum guda an fahimta fahimtar ai ko bature da rashin hankalin sai ce two heads are better ko biyu tunanin mutum biyu ya fi na mutum daya amma ko wani mutumin shi kadai gayya ne tunaninsa ya fi na kowa eh, duk duniya inda za ta taru duk eh, yanzu misali a ce ga manzala su salam ga duniya gaba daya sai faɗi tunaninsa duniya ta faɗi tunaninsa daban nawa ya daidai <laughs> to sai in ba su wancan nan kama zai kalli tunanin waɗansu mutane da yawa ai da aka zo aka ce ga annabi ma ga suwa ne ai ana maganar ka in ka ji na annabi kar ma ka saurari na sauran saboda ne bata lokaci ne da haka mutane suke a rude annabi ya faɗi magana kaji ko ka saurari ta wani wai ta wannan ta zo ta yi tasiri wai ta saka ka cikin rudani dama rudadde kake in ba rudalle ba waye ya ji magana manzo Allah zai saurari magana wani ya ta ruda shi Allah ya sauki ko bai ji ta wani mutum da rudalle ne ta manzo Allah ma rude zai an gane to wannan fa'ida ce mai muhimmanci da ya kamata mutane su fahimta dan mutum sai ya kawo maka hadisi to hadisin ga shi ne. Eh. amma wannan makarantar ta sha ta tauna irin waɗannan matsaloli sai a gaya maka da yawa za ka ga hadisi gashi hadisi ne sahihi amma ana so a ga bayanin da yake maka yanzu ba wannan maganar ake yi ba a ana so a fito maka da sauƙi ne na musulunci da an yi kaza yanzu kuma ne ba wani abin ake yi ba an fahimta ba wani abin ake yi ba da fitar maka da musulunci abu ne da ya fara a hankali a hankali har ya cika to kai ma haka za ka dinga bin abubuwa a hankali a hankali har ka kai inda ake so ka kai ko ka kai inda kake so ka kai an koya maka abin da ake ce a tarawi a ta'anni ka koyi yin abu sannu sannu ka koyi yin abu a cikin tsari daga wuri kaza ka kai wuri kaza daga mataki kaza ka kai mataki kaza to da haka yanzu ba sai ba sai ka ce to bari ka ɗauko wannan abin sai ka zo kace ce za ka abin nan da shi a'a ba saboda haka ba don kai amfani da shi aka bar maka abin ba a'a an bar shi ne ina nan kuma ingantacce amma domin ka sanya musulunci ya fara ina yi kai yanzu na fatan mun gani wa ala hadha fa naqultu bi wannan sai mu ce hadha al hadithu wannan hadisin shaz ne لأنه مخالف لأحاديث كثيرة دالة على صيام يوم السبت saboda ya saba wa hadisai masu yawa da suka yi nuni a bisa halaccin yin azumin rana asabar kuma ba na farin laba wa ma ba ilayhi shaykhul islam rahimahullah huwa alhaq abinda ibn taymiya Allah ya ji kansa ya tafi akansa sa shine gaskiya shine daidai wa bihi na'rifu ta'ajjula ba'd an-nas alladhina dakhalu ala ahlihim wa qad samu yawm arafa wa sadafa yawm as fa’alzamahun bilfitar yau masar da wannan za mu gano cewa waɗansu mutane sun yi ci da zuci sun yi gaggawa lokacin da iyalan suke azumin ranar arfa da ta zo ranar asabar sai suka je suka tilasta musu suka kare azumi saboda wai annabi ya ce karku yi azumi ranar asabar sai cikin abin da aka farlanta musulun ma fi siyamun illal fariza babu azumi rana asabar sai na farilla wa hadha yadulluka ala anna shara fil ahkam ash-shar'iyyati huwa khatarun azim wannan shi yake nuna maka cewa anna tasarru'a fil ahkam ash-shar'iyya yin gaggawa cikin hukunce hukuncen na shari'a huwa khatarun azim khatarun azim hatsari ne mai girma ina da muhimmanci kwarai kada kai gaggawa cikin abin da ba a bukatar gaggawa a cikinsa za zuwa ce to sai mu kyale kimce za zuwa ce duk duniya sai ta azu akan cewa ya azumi rana arfa ko da ta faɗo rana asabar ta ce kai kana kura kai ne ka fahimci kar a yi in ya zace da rana asabar duk duniya kowa ya fahimci haka kai kana kura an fahimta kai ka fahimci a ah, wannan ba daidai ba ne kana da muka ce duk duniya kan bata suke yin sai kadai ne akan daidai an fahimci magana da to dan ka fita daga wannan rudani sai muka baka ka'ida wanda zaka fahimta idan azumin arfa ya zo ranar arfa ko ranar asabar sai ka ce da a wancan makon ne wannan ranar sunanta ranar asabar amma yau ta tashi daga asabar ta koma ne ranar arfa an fahimta to baka fahimci wani abu ba ko ranar juma'a arfa ta zo tana kuma ranar arfa haka ake cewa yau ranar arfa kuma juma'a ce to baka fahimci wani abu ko ran juma'a idi ya zo ta cewa ranar idi ce ba haka bane ashe kenan akwai terminologies akwai waɗansu musalaha akwai waɗansu abubuwa da su idan suka zo sarki ne bakon dole yanzu idan sarki ya zo akwai wanda zai na kan kujera sewa yau ko da ka ce ba dole ka tashi ba mai wuri ya zo mai tabarma to da ka idan ranar arfa ta faɗo ranar asabar jama'a mai wuri ne ya zo mai tabarma sai ya nadi ko kuma sarki ne bakon dole dole a bai fada jama'a idan ranar tasuwa ko ashura suka faɗo ranar asabar to sarki bakon dole ya zo kana azumin ashiru hijja sai ifado a ranar asabar sarki bakon dole ya zo za ka yi kayanka an fahimta jama'a ha'ula illazina samu arafa waɗanda suka yi azumin ranar arafa wasa dafa yau idai daidai da ranar asabar hal aradu siyama yawm sabt shin suna nufi sun yi eh, abinda suke nufi shine azumtar rana asabar ko rana arfa eh ku bani amsa rana arfa sai ta zo rana asabar sai suka yi azumi dan Allah asabar suka azumta ko rana arfa to in asabar ce me yasa wacce da ta wuce bisi ba iman ka tambaye su in eh, suna nufin azumi rana asabar me yasa wacce da ta wuce bisi ba me yasa sai a ta rana arfa ashe ba azumin asabar suke ba wani azumi suke yi azumin rana arfa suke yi an gane ku wasa dafa yau musam hal aradu siyama yau musam la a'a aradu siyami arfa sun yi nufin azumin rana arfa ne Lauwaka, akil ahad au isnain au thulatha au al-arba'a au Gaini, min al-ayyam samuha rana arfa din nan da coincidentally sai ta faɗo ranar lahadi ko ta faɗo ranar laitinin, ko ranar talata ko ranar laraba ko wata rana daga cikin raneku daga cikin eh, za su azinci wannan ranar fahim ma samu yau masarci li'annahu yau masarci ba wai sun yi azumin ranar asabar saboda rana asabar ba ne a sun yi ne don ya faɗo ranar arfa ko ranar arfa ta faɗo a wannan rana wa ala kulli hal mala ce to ko ma dai a wannan yanki ake ciki ana uhibbu an tantabihu li hadhihi al-umur al ina so ku fahimci ku fadaka ga waɗannan al'amura masu muhimmanci masu hatsari wa hiya tasarru'u fil kawai shine gaggawa cikin yin fatawa bina'an ala ihsani zanni bi alimin qala bihi masala saboda kawai kana kyautata malamin da ya faɗa zato yanzu to a kamar wani an gani yanzu shi ɗaliban hadisi da suke kawo irin waɗannan rudani sai ce ta ai malam albani ba wannan nazariya ba shi babban ai mai tantancewa ne ai na bin diddige na kaza kaza sai ke wata ta masa zato kawai shi kenan sai abu in ya faɗi magana ana gan wai albani ɗan zamaninmu wai sai ya faɗi magana ya saba ahmad bin hanbal kuma sai ya ce albani ne akan dai aka ya zama shi ne akan dai? albani dan zamanin mu fa zamanin mu a wannan zamanin in dani ya gani to kuma sai i faɗi magana sai saba Ahmad bin Hanbal sai a ce wai fahimta da take daidai akan ta ba ana cewa fahimtar Ahmad bin Hanbal daidai ba ce a komai amma ba da nin da zai sa ka ce za ka yi watsi da magana Ahmad bin Hanbal ka kama ta albani ka ce wai abin nan babu dalili saboda fadin iliminsu da gwagwarmayarsu saboda zamanin da suka yi rayuwa da shura ba za ka hada su ba amma kuma haka ake yi Allah ya kyauta to dai gaggawa cikin fatawa bisa kyautata zato ga wani malami al'alimu yukhti malami yana yin kuskure kullun yukhti wa yusib kowa ina yin kuskure ina yin daidai wal ahadith wadihatun jidda kuma hadisan nan a fili suke bayyanannu suke ba wani gumotsa cikin su wa hadisu sahiha fi jawaz siyam yawm as idza turina bi akwai hadisai ingantattu da suka nuna halaccin yin azumi ranar asabar in ya gwamu da waninsa au idza sadafa ayyaman yusamu fiha ko in ya fado a ranakun da ake yin azumi a cikin su kamar azumi ranar arfa an fahimta ana azumi ranar arfa ko ba yi ana yi kamar azumi ranar tasu'a kamar azumi ranar ashura ko azumin sita shawwal waɗannan ba kwanaki ne da ake ba wasu azumuka bane sanannu da ake azumtar su an fahimta to waɗannan idan aka ce an samu azumin da za a azumta shi a karan kansa to ainihin ya tashi wancan daga aiki na'am eh man kasa da an ya so mai yawon sabti fa haza kad yadullu bil yuqalu bil karaha wanda yace kawai bari yayi azumi rana asabar to wannan sai a ce makaruhi ne wa ba'd al ulama kad yaqulu bil istihbab wasu malamai ma kuma cewa suke so ake azumin rana asabar Babu ulama waɗansu malamai kad ya yaqulu yusahabu an yasuma yawm as-sabti wal ahadi ana so mutum ya dinga yin azumi ma rana asabar da lahadi li'anna umma salamata su ila an aksari siyamin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat saboda an tambaye na ummu salama mai dakin annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin mafi yawan azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace yawmus sabti wa yawmul ahad shine yana yawan azuntar rana asabar da lahari ah, to wannan hadisin shi kuma ya za ka yi da shi sai ka ce a yi hadisin cikin gida ne na nawa musamman ba mai ɗakin annabu ba ce ta ce sai ka ce ta wannan a yi hadisin cikin gida ne an fahimta ba hadisin cikin gida ba ne annabi yana yawan azumtar rana asabar da lahari an gane wa ba'dhum aiban qala wasu malamai sun ce mustahabbun min wajhin akhar shi azumin rana asabar ba mustahabbi ne ta wata fuska wahua huwa annahu eidul kuffar saboda ran asabar ranar idi ce ta kafirai والعيد هو يوم فرح wakilin wa وشرب shi kwaranar ita kwaranar idi rana ce da ake farin ciki ake annashuwa ake ci ake sha fa yusamu yawmus sabti mukhalifa mukhalafatan lahum da haka sai suka ce an so yi azumi ranar asabar dan a saba musu walaysa fi hadha sawmi sururun wani misaqun wa'i a cikin azumin nan babu farin ciki babu walwala babu wani abu da za a ce na iri fa yajibu ala ikhwanina talabatul ilm da haka wajibi ne akan ƴan uwan almajiran ilimi Allah ya tasarra'u fi hadhihi al-umur kada su gaggawa cikin irin waɗannan al'amura wa an yattaqullaha fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron Allah cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ne waɗannan da yawa mukan ce a malamai su ringa tausayawa almajiransu su ringa tausaya musu karka kawo musu mas'alar da za ta zama to fituna wadda za ta zo ta gwara kai a shi ilimi ka bayar da shi a mataki daga wannan mataki ka koma wannan daga wannan koma wannan to daga nan nake kira ga yan uwa wanda muke karantarwa mu dinga lura karatuttukan nan da muke yanzu suna tafiya ne san on air kana karatun yanzu ana sauraron ka a duniya to kenan dole sai ka ringa kallon audience naka ba waɗanda suke gabanka da kasansu ka san matsayin iliminsu ka san kazansu ka san kazansu ba waɗanda ba sa gabanka da waɗanda ba ka san su ba ai ko na gaban naka matakin iliminsu ɗaya ne ai ba ɗaya ba ne bilmunasaba kenan sai a yi kira cewa duk wanda yake wannan harka ta ilmantar da mutane to ya ji tsoron allah ya ringa tausaya wa audience nasa masu sauraron shi da aka yi magana wadda ainihin ba za ta zamanto mafi wato ba za ta zamanto matsala ba ga mafi yawa ko da yawa daga cikin masu sauraren shi an gane kala abu dawud abu dawud ya ce haza hadisun manso wannan hadisi da aka ce la ta sumu yau masabta illa fi mafi alaikum hadisi ne manso an shafe shi وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر ذكر له أبو داود يا أنبتا بإسناد سزوى ابن شهاب الزهري شاشي إذا أكا جاء مسا أنه نهي عن صيام عن صيام السبت أن يعني قبل أن أزم رانا أصبر يقول ابن شهاب سي ابن شهاب يتي هذا حديث حديث حمصي وأن حديث حمصي ونقريني وعن الأوزعي قال لقى إمام الأوزعي يتي ma ziltu lahu katiman hatta ra'aytuhu intashara ba'du yace ban gushe ina boye wannan hadisin ba har sai da naga daga baya ya yadu yayi yawa cikin mutane yani hadisi ibn busr fi sawm yawm as-sabt ina nufin wannan hadisin na ibn busr da ya magana akan azumin ranar arfa an gane ko قال ابو داود ابو داود yace قال مالك امام مالك yace hadha kadhibun yace wannan hadisin ƙarya ne واكثر اهل العلم واكثر اهل العلم على عدم الكراهه ما في يوم ما malamai sun tafi akan rashin karhancin azumtar rana asabar ko ran asabar din liman kabi suka ce ba makruhi bane قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ابن عثيمين يتي الامام مالك قال انه كذب امام مالك يتي wannan hadisin karya ne yani mawdu'un an an ala rasuli sallallahu an rasuli sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam خلاصة ما اتفق في صيام يوم السبت أن النهي عنه على كلام شيخ الإسلام رحمه الله إما شاذ وإما منسوخ ainihin takaitacciyar magana madarata shine abinda izo a cikin wato aka hadu a kansa wajen azumin ranar asabar cewa han da aka yi a kansa shine abinda ibnu taymiya Allah ya kansa ita fa a kansa ko dai a ce hadisin shaz ne ko a ce an shafe shi amma ba ƙarya ba ne abinda ake so a ce da Imam Malik yace kadhib ba wai hadisin ba hadisi ne ba hadisi ba ne hadisi ne ingantacce sanadin ta tabbatacce ne yani ina wurin fa amma da'wa an-nasr fatahtaju ila dalil to muka ce an shafe shi akwai bukatar a kawo wanda ya shafe shi lannahu min shartu nasr an yu'lama tarihi saboda yana daga sharaɗin a yadda hadisi kaza ya shafe kaza a san tarihi wannan naskha mutaakhir kuma a san cewa wanda yazo ya shafe din zo daga ƙarshe an bashi zo sana'am da aka nan ma ba za mu ci hadisin an shafe shi ba sai dai mu ci hadisin hadisi ne sha an gane yumkin an yuhtajja bi shururihi li mukhalafati hadisi sahiha za a iya kafa hujja da ce hadisin shaz ne saboda ya saba wa hadisai ingantattu wali annahu da'if kuma saboda hadisi ne mai rauni wa yakunu alhadisu ala hadha shazan sai zaman to hadisin a bisa wannan ka'ida hadisi ne shaz wa sabaqa anna al-imam ahmad rahimahullah fil mashhur anhu eh, an أصحابه أنه يكره إفراده بالصوم يا قباتا دقى ahmad bin بن allah ya يجيك أنسى daga wasu magana mafi shuhura daga wajensa a wajen almajiransa ya kyamace yin azumi ranar asabar kadai a ce mutum ya azumci ya yi azumi ran asabar kawai wa amma ma'a gairihi fala ya karahuhu amma aka ce za ka yi juma'a da asabar ita ba makaruhi ba ne za ka yi asabar da ladi ita ba makaruhi ba ne wa fi qaulur rabi' huwa limalik annahu kadib akwai kuma magana ta huda kan wannan hadisi shine abin da imam malik ya ce wannan hadisin hadisi ne na ƙarya an gane ku amma to kamar yadda bayani ya gabata tabbas hadisin ba hadisi ba hadisi ba hadisi mawdu'i bane an gane ku to ta wace fuska Imam Malik ya ta shi ta fuskar cewa ya saba wa hadisai da suka fi shi inganci an fahimta mun fahimta da kyau wallahu alam to shikenan sai mu kwana da insha Allah in Allah ya kai mu mako ma tsora daga yadda muka tsaya alaikum salam wa rahmatullah sai yace akwai zikiri da za ga an shar'anta shi a ce ayi guda 100 yace to mutum ya halatta yayi tai yayi tai da yakinin cewa yayi fiye da ɗari amma bai lissafa ba ko kuwa eh ɗarin ya takaita eh kai ɗarin da aka ce ana so kai shi fi an gane to amma mu gane shi zikiri akwai zikirin muƙayyad akwai zikir mutlaq an gane in ka yi muƙayyad ɗin to wannan kuma bai hana ka kai mutlaq ɗin misali an ce ka yi tasbihi guda ɗari subhanallah bi amdi bayan sallah asuba la ilaha illallah wahdahu la sharika guda ɗari bayan sallah asuba ɗari bayan la'asar to wannan bai hana bayan kai wannan ɗarin kuma shi kenan sai ka saka wa kanka ragama kai ta yi an gane annabi bayan nan fari dari ba bayan sallar asuba dari bayan sallar asar to amma ba Abdullahi da Umar yace suna zaune zama guda kamar yanzu zamanin da suka yi sai su kirga masa astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi so dari ba ko so 70 an fahimta ashe to wancan da aka ce kai shi muqayyad to kai shi muqayyad amma bai hana kuma ka zo kai ne kai wanda ba adadi ba kai ta yin zikirinka kai ta yi salati za ka yi tasbihi za ka yi tahmidi za ka yi takbiri za ka yi hailala za ka yi haukala za ka yi istighfari za ka yi tuba za ka yi duk abin da za ka yi na zikiri wannan bai hana ba dan an ce ana yin wannan kuma ka zo ka yi shi wanda yake mutlaki an gane amma ka yi muƙayyar ɗin sannan ka yi mutlak ɗin shi an gane wallahu a'lam na'am ya ce mutum ne ya saba azumi abin nan wuturi ƙarshen dare rannan sai makara sai alfijir ke su ya ce to zai yi shi ne haka ko kuwa to sai an duba a gani shin ina tsaye ne ina yin ibada sai alfijir ɗin yake to ko kuwa bacci ike yi ke da alfijir ya to sannan ya farka idan ina tsaye ne yana cikin yin ibada sai alfijir ya to to sai ya karasa wannan da yake amma sai ya takaita ta tunda ya shiga zai yi raka'a biyu ne ko hudu misali shafa'i to sai ya tashi ya kawo wutarinsa a wannan lokaci amma idan yana bacci ne sai alfijir ya keto sannan ya tashi to yanzu ya makara yanzu a madadin wannan wutari sunnarsa daga sallar asuba zuwa sallar azhar sai ya sallar nafula raka a sha biyu daga sallar asuba zuwa sallar azahar sai ya ƙoƙarin yin sallar nafula raka a sha biyu to sai zama to an rubuta masa kamar inda ya saba yin kiyamun ne an gane ku? to da yan sai an lura ba wai alfijir ya fito ba kawai a'a kana bacci iketo ko kana tsaye kana ibada in kana tsaye kana ibada kamar mutumin da yana sahur ne sai alfijir ya keto sai zubar da na bakin sa ko zai haɗe to ragowar na kwanan sai bar wa mage da ɗera ko zai cinye kayan shi zai cinye kayan shi to kamar haka ne da haka idan ka fara ibada yankin dare sai alfijir ya keto to shi kenan sai ka katse waccan sai ka yi ranka shi kenan an fahimta amma kana bacci ne alfijir ya keto aka tashe ka ko ka farka alfijir ya riga ya keto to kai wannan ya wuce ka yanzu menene za ka yi sai kai sallar nafila raka'a a sha biyu daga keto daga sallar asuba zuwa azahar in ka samu kai to sai a rubuta maka kamar inda ka saba yin wannan kiyamun ne an gane wallahu ala na sai ce mutum zai yi sahur sai makara sai da aka fara kira na biyu sai farka sai ce bare maza isha ruwa in azumin farilla ne ya kare ba azumi sai dai rukon baki bayan sallah irama saboda yana da tawili da ba tawili haka nan yayi to ba azumin ko ba abin da zai yi rama shi zai yi rukon baki ne nan je lahiran Allah ya ga dama ya bashin ya ga dama ya ci ubansa an gane ba shara ba wa ganganci irin wannan ya sha banban kana ci alfijir yake to da kana bacci alfijir yake ko ka tashi sai ka jan fara kira na biyu sai dai kawai abin da muke cewa kullun kada mutane su ringa dogara da agogo saboda kira da sauransu a yawanci kira da ake yanzu lokaci bai ba ake yanzu da haka za ka ga sai sun abin da sai ce a rage minti biyar ko a ƙara minti biyar da suke yi ba su da tabbas yan sun zo sun ɗauke mutane ne daga asali daga tabbas sun kai su abin da ba tabbas da wahala in ka samu ne ɗari da yake kiran sallah zuwa masallaci ya san lokacin sallah in babu kalanda da wahala ladan ɗari ka haɗa su su ce da kai babu kalanda za su yi kiran sallah daidai da lokacin sallah wallahi da wahala ka samu kaso ɗaya cikin goma sun sani saboda mai an koma kan gangan muhammadu bin salih ne min allah ya ji kansa ko bin ba na manta waye ɗaya daga cikinsu amma ba wani mutumin ƙauye izo isa me shi ce muna jiyo lasfikar ku a bayan gari muna daji ya ce lokacin da kuke yin kira lokacin alfijir bai keto ba ce da aka kuna yin lokaci sallah lokacin sallah ne ba me yake faruwa ita na'urar ita na amfani da haske an fahimta tana amfani da haske to za ta sansarin za ta sansano wancan na alfijir amma alfijir ayi ne ne ko akwai sadiq akwai kazi to mutum ma yakan iya sai ya rude wajen tantance su ballata na na'ura an fahimta saboda haka ice kuna yin sallah lokacin sallar bai ba su da haka yake cewa sai an yi taka tsantsan da waɗannan lokuta mutane su san lokacin sallah a hakikanin sai inda Allah ya faɗe shi aqimis salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ka san yaushe rana take karkace a tsakiyar sama yaushe ne tatazayyaf lil ghurub yaushe ne zilluka misluka yaushe ne ainihin alfijir yake ketowa ka san waɗannan lokutan a hakikaninsu inda Allah ya ajiye su wanda tsarin baya canzawa in kaga tsarin ya canza to kiyama ce za ta tashi an fahimta to saboda haka wannan rudani da hayaniya da aka saka mutane a ciki sai su bude idanun su san ina suka yi landin don su san irin tsayuwar da za su don su san irin zaman da za su amma rudani ne an saka mutane a cikinsu da yawa za ka gani za su yi kiran sallar sai sun zo sun duba kalanda a jikin kalanda alfijir yake a ina alfijir yake Allah ya safuna saboda haka in abin da ake cewa shine ba wai ana dogaro da sanin ko da kalanda ba ne ko kaji kiran sallah ka san lokacin sallah ai a nan masallacin muna yi tukabi sai a ga mun fara shan ruwa mu gaba a a kiran sallah ba ma yi muna yi tikafi za a zo sai mun kusan gama shan ruwa sannan zuwa kiran sallah mun san lokacin shan ruwa haka da mun fita muka leƙa muka ga lokacin shan ruwa ya za mu zo mu ci gaba da shan ruwa mu ba sai mun jira liman ladan ya zo ya kiran sallah mun san lokacin sallah mun san lokaci na lokuta mun san lokacin shan ruwa za ka gani za a ce da alfijitin zai ranar za ta keto lokaci za ta faɗi lokaci kaza amma a ƙara minti biyar saboda tabbatarwa ah, to tunda baka da tabbas zan me ka sa mutane su ko kuma zai kyoto lokaci ka ba amma a daina sahur da minti kaza tunda baka da tabbas zan me Allah ya ce kulu sharabu hatta har sai kai ka ce a rage to yanzu wace rawa za a bi Za ka kota Allah abin da ake cewa shine mutane su san abin da yake shi Allah ya ajiye musu ba istina'i bane shi na Allah ba istina'i bane ba wai abu ne da aka zo aka wai sana'anta shi haka lokal sana'a ba a'a musta'sil ne shi Allah ba kwaikwaya yi ba mai shi ya samar da shi to da haka ya ajiye mana lokuta su ya kamata mu sani da haka in such case da ya tashi don ya ji ana kira sai ido ya duba alfanje ya gabe fito ba isha yi saurin shi an fahimta a'a ba yi kiran sallah ba ya duba sai ya gani lokaci ne alfijir ya keto kiran shi ta yi ba yi kiran sallah ba a'a ba kiran sallah ke nuna an abin nan ba a'a ba ya makara zai iya makara to wannan shi ne amma dai ganganci ne mutum ya ce ai yanzu aka fara kira da aka in bai san alfijir ba to wannan kiran sallar shine alamu ko shine mai hujja ce akan cewa yanzu lokaci ya yi don lokaci ba za a yi wannan kiran ba sai lokaci ya yi saboda haka hujja ta hau kansa in yace ya ci ba shi da azumi kuma dole ya rike baki in ba da tawili yi ba yayi da gangan babu zancen ramuwa amma idan da tawili to sai ya rama an gani in yana da tawili sai rama amma da gangan yayi dan bare yayi maza yayi maza to ba azumi kuma ba ramuwa dole ya rike baki nan je lahira Allah ya ga dama ya yafe masa in bai ga dama ba azabtar da shugar wada min wallahu a'lam Allah ya mana jagora dora ma kan daidai to tafiya dai tana ta tuhuwa kenan ko ya kamata kun fita ku leka bangaren mata ku ga inda aka tara kaya amma fa ba kayan kai kaya suna nan tunani ma muke a za mu su To Allah ya mana jagora Allah ya dora mu akan bebe. masu taimakawa din Allah ya taimaka musu mu ma Allah ya taimake mu Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka mana jagora Allah ka kawo mana agaji da tallafi da taimako Allah muna roƙonka Allah ka karbi kyawun ayyukanmu Allah ka yafe kurakuranmu Allah ka arzurta mu ikhlasi a cikin ayyukanmu Allah ka fitar da rabon shaidan gaburanmu Allah ka kiyashe mu riya Allah ka kiyashe mu sum'a Allah muna roƙonka Allah ka kiyashe mana duk abin da zai bata mana aiki Allah ka hore mana abin da zai kusantar da mu zuwa gare ka ka ji kan magabatan mu ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahma Allah mu ma ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان لام الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله